Broza Zani, barka dai mai gida magana na kai. Ɗazo na ji an cike kai sanadin mamanmu ta hito waje, da kan mara ƙaunata halammi ƙaunata ta ma. To aini na ma ga kai sa'a da ba karankan ta tsohon taka na mara ba. A? Ko kuma zuwa na kai ka ci min mutunci, wato doka. Ai wanga abu ba magana ce mutunci ba ne gaskiya. Kawai dai na ga gara yanzu in haɗa ma abin da kai ba kyauta ba. Ka zo mu taika ba su hanguni. Su awai. Mamata. wai ni zan tafi a can eh. ka dace mata ta taho nan sai in bata hankulin na ki cewa ta taho kai mizi hana ka tai ka same ta ka bata hankuli na san darajar mamata to kira tsohon ka tai ka ce mai nace ya zaka nan ni zaka aikin kira ma babana kada ai yaro baka zuwa wurin su ka same su ka ba su hankuli sai su za su zuwa nan amma na tabbata baka da hankali dan kwaya kawai dan shaye-shaye kai ni zaka dan shaye <laughs> daga ɗaya na ce ka ka same su ka ba su hankuri shikenan ka zo ka mare ni to akan mi wai alam ba su cika gani kwadai ba da kaka matsa min in ta wurin su kwadai ko sun kon biyu ba su hangen nesa to ka ɗauko su cikin baro baban na zan ɗauko ma cikin baro hala an haɗa ma buhuna na rike huska ka ban mance ta wallahi sai na ma mugun alaƙanci kai dan daga nake ha uban kuwa ban tsoro to shikenan kai kira do uban da za ka kira kana Allah ka jira na ga ka tai ko ina wai ina guntun katakon nan ina nan wallahi ba wani shege ina wallahi bai ma yiwu a ci min zarayi dole na kala walakancin da ko kuma in kai kara ta wurin hukuma kai kai mi kaka kuka eh. da ni da ahmad maka maje dadi eh. da yamma ta babanmu yamma da kauna ta ta koma ta babanmu ta turo na innata shi na ta ce yanzu in ji amiya dalilin ma na mata daya da shi kenan ma da dan mata babanmu wato ni kenan ku biyu kwarai ku ofisa mu ta ka nuna min shi sauri mutai da ka zo wurin suru shi ke na bige ka wallahi ko madi bakwai ko mata hada zai bayani gashi can shi ne wannan ranka ya daɗe tsakanina da Allah ni ban san shi ba ai daga nan ka an ga mutumin kirki kai ko me haka kake yi Malami addini ne wa ka rungume shi ko ka samu tubariki eh ofisa an yanzu ya samu albarka zan yanzu in samu albarka billahi lazi da ya nisa yau ba mi hana in ci ubanka to a a a a wayo ofisa Tubaraki tubaraki ai yanzu an samu albarka don ubanka ofisa ofisa <laughs> wallahi kashe ne ka son yayi wa